Wannan shi ne rana ta biyu cikin wannan darasi namu. Ma'anar Microsoft Excel software ce da ake amfani da ita wajen yin lissafi. Ana amfani da ita ɓangarori da dama, musamman malaman makarantu suna amfani da Microsoft Excel wajen fitar da sakamakon ɗalibansu. Sannan ‘yan kasuwa suna amfani da ita wajen fitar da abubuwan da suka samu a kasuwancinsu. da kuma yadda kasuwancinsu ke tafiya. Ma'aikatun gwamnati da kuma kamfanonuwa suna amfani da Microsoft Excel wajen biyan ma'aikatansu wanda suke musu aiki. Sannan industries masana'antu suna amfani da Microsoft Excel wajen sanin adadin ma'aikatansu.